والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام نعم. نعم فصل الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم الفرقة الثالثة وتقنجيها تأكل أو من wa akhrajuha an zahiriha akwai wasu mutane da suka yi tawilin ta tawilin sunayen Allah da sifofinsa suka fitar da ita daga zahirinta ila ma tattali adillatul uqul zuwa ga abin da dalilai na hankula ke hukuntawa suka fitar da ainihin a waye buka wajen rabbika suka mai da wannan wajen ya koma kudura an gane ku a kai suka mai da ya koma yarda ya koma yardan ubangiji ko ya koma zatin ubangiji sannan yadda lahi ko ka idihim sun suka yi tawilin shi ya koma ikon Allah a sama da hannayensu waja a rafuka sai suka mai da shi waja a amru rabbika to wa idan mutane da suka yi tawilin ta suka fitar da ita daga zahirinta zuwa ga abinda da dalilai na hankula suke hukuntawa su ne mafi yawan mutakallimin min al-ashaira wal maturidiyya wallahu a'lam tambihu fadakarwa fadawa al-ashaira annahu hum wahadahum alladhina qamu qamu mutazila wato da'awan cewa yan asha'ira su kadai ne suka yi muqawama suka yi fito na fito da mutazilawa wa khasabu kuma suka yi husuma da su iya da'awa kudu tanquduha albayyina ita wannan da'awa ne wanda hujja ke warware ta ba gaskiya ba ne. a cewa yan asha'ira ne kadai suka fito suka yi fito na fito suka yi muqawama da mutazila لأن السلفيين قد خاضوا مع خصومهم المعتزلة domin lallai salafawa sun kusa tare da abokan husuma su mutazilawa sun kusa cikin wani ma'arika wanda kuna ainihin tanda an gane da yan salafiya da mutazilawa an buga sosai musamman tun kafin ma a samar da asha'ira kafin a samar da shayira an buga tsakanin ashabul hadis an eh, salafiyun an buga da su da mutazilawa ƙarshen al'amari yan ahalu sunna yan salafiya suka samu nasara akan mutazilawa ƙarƙashin jagorancin imamu ahmad bin hanbal ko imamu ahmad bin hanbal ya daɗe yana bugawa da su har sun kulle shi da ya zamanto sun gaba za su iya tattaunawa da ahalu sunna da dalilai ba sai kai yi amfani da hukuma sai zamanto yi hukuma za ta kama mutum ta ce lallai sai ya ba a aƙida nawa sai ya ba shi da aƙida mutazila a ce dole sai ka yarda alkur'ani halitta ne in baka yarda ba a kulle ka kullum sai an ma bulala kuma dole ne a makarantu na islamiyya da makarantun zaure da makarantun qur'ani da kaza da kaza duk inda ake karantarwa ya zamanto aƙida rasamiya wanda ake so malami ya yada shi ne yada aqidar mu'tazila ka yadda cewa qur'ani halitta ne ka yadda ba za a ga Allah ba gobe kiyama ka yadda cewa sifofin Allah gaba ɗaya ka yi tawilin su an gani, ka yadda cewa ainihin mutumin da ya aikata manyan zanubai wato yana cikin manzila bainal manzilatai ne wa'annan miyagun aƙidu na mutazilawa wato sai ka yadda da su kama malaman sunna wasu da yawa an kashe su wasu an daure su kullum sai an musu bulala akan dole sai sun dawo zuwa ga ra'ayi na mutazilawa amma ƙarshen al'amari sai ya zamanto Allah sai ya taimaki ahlus sunna kansu an gano wannan ko na'am na'am wakalatul mu'tazila kama taqaddama aqida wa dawla awiya ya kasance mu'tazila kamar yadda ya gabata a da su aqida ne su sannan kuma daula ce mai karfi Aƙida ne su kuma daula ne su sun kasance suna kira zuwa ga aƙidansu da ƙarfin shugabanci suna amfani da ƙarfin gwamnati an gane hmm. ka san duk abin da gwamnati ta sa hannu yakan yi tasiri in hmm. hukuma ta sa hannu a kan addini to addini zai tasiri yanzu ga hukuma za ta sa hannu akan ainihin duk wanda ya karanci islamic studies a ce za a ba shi wani babban aiki ya zama to yana samun dubu ɗari biyar dubu bakwai ga allowance ɗin shi upfront ɗin shi yana samun miliyan biyar miliyan shida duk shekara to za ka ga karatun islamic tourism zai zama hot cake a gai, sai hukuma ta ce duk mutum hukuma tana iya tsarawa in tana so tabbatar da mutane sai ta sai ta tsara wasu irin aƙidu miyawu ta ce tana kira zuwa ga aƙidan shi'a duk mutumin da ya karanci aƙidan shi'a kuma ya fahimce ta kuma yake karantar da ita to lalle za a biya shi albashi da alawas mai karfi kuma lalle za a kula da shi a sayan mai mota a bashi gida lafiyayye ya zauna to kafin ka ankara za ga mutane da yawa suna rikidewa suna koma shi a saboda mutane da yawa duniya suke so an gane wannan ko to wannan shine abin da ya faru a kasashe da yawa hukuma ta dafa mu abun to a cikin zamanin su Imam Ahmad an jaraba wannan to wallahi ashabul hadith suka keka shi kasar ce wallahi ba za su taba yarda su bi ra'ayin gwamnati ba hukuma ta sa kuɗi ta sa karfin mulki ta yi barazana amma kuma 'yan salafiya na wannan zamani sun yarda wasu kana cikin karantarwa kamar yadda nake haka za a zo kawai hukuma ta zo a kama ta a gaban ka ana jan ka a ƙasa har zuwa kurkuku ana me za ka ce kan ƙur'ani? ana janka kana tura tafiya ba ana janka ana dukanka me za ka ce kan ƙur'ani? sai ga mutum ya ce Alƙur'anu kalamullah munazzalun ghairu makhluq sai Alƙur'ani maganan Allah ne saukacce ne ba halitta ba ba za ka canza ra'ayi ba ce wannan shine ra'ayin da nake so mutu akan shi akwai malamai da dama wanda sun mutu akan wannan ra'ayi an gano wannan ku wasu malamai kuma an kama su an kulle wasu malamai sun gudu sun bar kasar su dai ba su yarda abin duniya ya tsone musu ido ba amma na tabbatar muku wallahi a Najeriya akwai mutanen da da yawa inda za su samu albashi mai kyau miyagun malamai wallahi za su bar a gidan su koma gidan gwamnati an gani na'am وما ذلك فإن السلفيين ترقاوموها ووقفوا أما كما تدى هكا تدى قلب da suke da shi na gwamnati ga kuma ƙarfi na kuɗi da ake rabawa lalle yan salafiya sun yi fito na fito da da mu ta zinawa. kuma sun tsaya a fuskan wannan ƙarfi duk da ƙarfinsu. su sun tsaya a fuskan su da hujja da dalilai mumtasirina bi imamihim wato sun bayyana a cikin imam ɗinsu A gane su ɗin nan wanda yake wakiltar shine imam ɗinsu imami ahalus sunna wal jama'a al’imam ahmad bin hanbal an gane shi mai tsaya ya jajirce yadda ka san dutse har sai da Allah ta'ala ya bashi nasara kan zilawa an gane ku eh. saka abin da ake bukata kawai ga malamin suna jajircewa an gane duk wani barazana kar ya baka tsoro yanzu in dai kana kan gaskiya ka tsaya ka ci gaba da yi kawai don nasara yana hannun Allah ne Allah yake bada nasara ba karfin ka bane ba dabaran ka bane ba wayan ka bane in dai ka tabbata kana kan gaskiya kada wani hayaniya ko wani barazana ko wani kaza ya hana kai abin da kake yi ya sa ka ja baya kawai ka ci gaba da yi sai ka bar al'amura zuwa ga Allah eh. na'am kaga ai wannan in kaga mutum yayi shiru akan wannan kaga ya nuna akwai akwai da tsoro malamin yana da awon sunna kuma ya ga yan bid'a suna ta cin karansa ba babbaka yayi shiru kaga yana da tsoro sannan kuma yana neman yardan mutane akwai malamin da za ka cewa yana so ne ya burge mutane a sai shi ba ruwan shi shi mutumin kirki ne wani ne fitinan ne wani ne kaza ana akwai yin wayannan mutanen sai ga ana taɓarna su sun yi ana samun irin wannan بسم الله الرحمن na farko annahu جعل نفسه تبع Allah wato lallai wato nan da yace din nan hal attabi'uka shi annabi Musa alaihi salam ya sanya kanshi mabiyin malam an gane ɗalibin zai karatu yana sanya kan shi mabiyi ne ga malam ba wai daidai yake ga malam ba hal attabi'uka ala an allimani mimma ulimta rushda kaga ya sanya kanshi taba Allah cewa shi mabiyi ne na malam na'am li annahu qala al attabi'uka domin ya ce shin ba zan bi ka ba sani na biyu annahu ista'zana ke isbat hadhihi at-tabi'iyya kuma ya nemi izini ba ya zo bane kawai ya ya fada cikin majalisi sai da ya nemi izinin malam cewa in ka yarda in bi ka idan malam ya yarda ya bani izini zan zo karatu in bai yarda ba shikenan bayan eh, lahu kala domin lalle shi ya ce hal ta'azana li shin za ka ban izini an aji ala nafsi ta ba in sanya kaina zan mai bi gare ka wa hadhihi mubalaga azima wannan mubalaga ne mai girma da wajen kankan da kai na min talib ila shaykh daga talibi zuwa ga malaminsa. irin wannan sai ga karatu yayi albarka na uku na qala Lallai ya ce ala an tu'allimani ala an tu'allimani akan ka karantar da ni kaga sai nuna karantar da shi za a yi ba wai yazo ya ce muna muraja'a ne da malami ba na zo majalisin malami ni ba malami na bane muraja'a muka yi da shi ko kuma na zauna majalisin malami saboda tawadu na fatan gane zai yiwu ka san ba za ka karu da malam ba har ka zo ka zauna wai kawai to kana ta tawadu ne ba abin da ka koya wajen shi kaga irin wannan ba karamin lalacewa bane ba karamin matsala bane ga dalibi kana faɗin wannan an san ka faɗuwar warwas ka shekara goma ka shekara ishirin a majalisin malam amma wai ba karatu kace ba kana tawalu ne hmm? eh lallai dole ka kira shi tawalu'u ba tawazu ba ko tunda ya aka yi haka da ka ɓata ma kanka lokaci tunda ka riga ka zama malami ka zo na wajen malami baka karuwa da shi wani ma ce a ah, muna dan munakasha ne da shi muna munakasha a majalisin malam munakasha muke yi kawai eh? ba wai karatu nake yi ba duk irin wannan lalacewa ne wanda yake zuwa ga ɗaliban da suke cewa wai sun gane ɗaliban da ke cewa ahlus sunna mutum ya yi karatu a wajen malami amma yana jin kunya ya ce shi ɗalibin malami amma lokacin da yake kwasan karatun ya saukar da kai ya yi da ɗalibin malami da zaran ya girma wuyan shi yayi kauri in ji hausawa eh sai kuma yace shi kawai dama yana dan kai ziyara ne suna gaisawa da mallam na fasan gari to wani riba za ka cin ka faɗi wannan kai ma ka faɗi abin da ɗalibanka za su mani ne gaba ko idan mahaifinka kuturu ne shi eh? mahaifinka kuturu ne sai aka tambaye ka waye mahaifinka sai ka zo ka nuna wani babban wani mulki biloniya wani mai kuɗi ka burge duk wanda ya ci kafa duwannan wannan darajar ka zai ƙasa ina ba san gane wato mahaifinka sunan shi mahaifinka duk lalacewar shi ko da kuturu ne ko da menene mahaifinka in dai shi ya haife ka shi ya haife ka a ina kai karatu wajen malam wani mai karatu me zai rage ka to amma shi yana ganin in ya faɗi haka kaza yaro to a lokacin da ka ɓoye mahaifinka a lokacin da ka faɗi warwar? mutanen duniya sun riga sun san ya karantar da kai sai ka zo ka ɓoye ka wulakanta kanka zai zama to duk maganar da ka faɗa baka da daraja wajen mutane an gane wannan ko saboda mutumin da yake gudun mahaifinsa to kenan wasu abubuwa da yawa ma zai iya inkari ba malamin kirki bane bai na cancanta ma saurari karatun shi ba na'am wa hadha iqrarun lahu ala nafsihi bil jahl wannan ikrari ne a gare shi ga kanshi da jahilci wato ya tabbata ba kanshi bai sani ba ala an tu'allimani tunda mutum ce na zo ne ka karanta da ni Allah bai sani ba eh wa ala ustazi bil ilm kuma ya tabbatar malamin na da ilimi tunda ya ce ala an tu'allimani yanda shi bai sani ba malamin shi ya sani rabi'an na hudu annahu qala ullimta na hudu ya ce ullimta abinda aka karanta da kai wasigatun min litab'i sigan min din na tabi'in ne ya ce min ma ullimta ma ma da kenan ya san ilimin malam na da yawa malam ya dan koya mai dan taso mai kaɗan daga cikin iliminsa ba kamar irin tunanin yara ba a da a da in za mu je karatu wajen malami sai ga wasu daga cikin ɗaliban ilimi suke ai bari su je su kura malam tukuna in sun kure sai su ƙara gaba wai haɗa da zai buɗe bakin ce bari ya kura malam wai ma'ana sai ya gama kwashe bari zai kwashe karatun malam ya kwashe zai ƙara gaba wanda faɗin wannan magana ya nuna babu babu albarka a cikin al'amarin gaba ɗaya ya nuna ba karatun addini yake ba karatu ne na na ƙure karatu ne wanda ake na kaza yankun barin je karatu barin je in san samu ɗan abin da na samu wajen malam in ka ce wani bari ka je ka ƙura malam in na ƙure shi sai in ƙara gaba to duk mai wannan magana karatun shi yana yi ne don duniya ba don Allah ba tunda ya zo ne don ya ƙura malam ba don ya yi karatu wajen malam ba shi a Musa ya ce ka koya min daga daga kenan abubuwan da malam ya sani yana da yawa ya dan koya mai kaɗan daga ciki talaba eh, min ta'lima da ma allama Allah sai ne ma daga gare shi ya karanta da shi sashen abin da Allah ya sanar da shi hada aidan mus'alun bi tawadu wannan ma yana nuni akan bi tawadu ka annahu yaqulu la atlubu minka an tu'tini juz'an min ajza'i ilmi kuma yana cewa ne bana nema daga gare ka ka bani wani juz'i daga cikin juz'i na ilimin ka ka ya yaqulu adlubu minka ba ladin nan hmm, kamar yana cewa ne ina nema daga gare ka adlubu minka an tuɗiya ni juz'an min ajza'i ilmik aka yi makalla ina so ka bani wani juz'i daga cikin juz'i na iliminka kama ya ɗirgul fa'ir bin gina min aljali an yadfa ilayhi juz'an min ajza'i malihi ko kamar yadda talaka yake nema daga mawadaci ya miƙa mai wani ɗan juzi'i daga cikin juzi'i na dukiyarsa a shi talaka ba yana cewa ne ya zo ya kwashe ainihin wadata mai wadata ba mai wadata ya ɗan ɗaso mai kaɗan daga cikin dukiyarsa na biyar ce wanda ya yi rushidan ɗin nan lalaba mirhu lil isha wato dalabin minhu annabi Musa kenan ya nemi shiriya din ya nemi irshad ya nemi hidaya wal irshad huwa al-amru alladhi law lam yahsul eh wato shi irshad shine al'amarin da da bai tabbata ba la hasalatin dawaya da ainihin halaka da bata ya tabbata ko da madalibi na na karatu ne dan ya samu shiriya eh sam sadiq na'am annahu me ai yanzu ma an ci abu yayi ina ka ka dai bacci bara kamar ka kamar ka dai bacci yanzu ake magana ko eh? baka ji da kyau ba an fada an wuce kan tun yaushe kana dan wasu calculation ne ila ila za su dan shigo akwai wasu bayanai za su dan shigo ila da kasuwa har sai da na ce a sai da na dawo baya ba karanta ko kowa ya san na ce wannan mai na ce wannan ladin za a cire shi sun mun yi bayani نعم الأجيرة صحوية بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله wato daga cikin sufaye daga cikin sufaye akwai masu cewa lalle annabawa da manzanni kawai suna karɓar ilimi ne sanin Allah ne daga mishkat khatimul anbiya daga daga kagan nan daga fitillan nan na ainihin khatimul auliya wato suna dan dasowa daga taga daga fitilla na ainihin khatimul auliya an gani annabawa ba wai suna samun ilimin su ne daga waliyai an gani ana samun wasu daga cikin sufaye suna faɗin wannan saboda tarihin khidir tarihin annabi khidir da muke kuma karanta din nan an gani sufaye suna tsayawa su rinjaye cewa khidir wato ba annabi bane waliyi ne shi hikiman da yasa suke cewa waliyi ne suna so su kira hukunci ne cewa Allah ya tura annabin Allah ulul azam ya je karatu a wajen waliyi wannan ya nuna cewa waliyi ya fi annabi daraja an gane wannan ko to irin wayannan maganganu ibn hajar al-asqalani a cikin fatawul bari ya ce wannan magana cewa wali ya fi annabi kafirci ne kuma zanadika suke faɗin wannan magana zindiƙai an gane tun mutumin da ya san addini baya kamata ya zo ya ya haɗa ma wali kwata-kwata da shi da annabi to wala su bai sai wani ya nuna ma ai wali ya fi annabi daraja ai annabawa ma suna fa'idantuwa da wali ne an gane ko to shi khidr ba waliyi ne annabi ne wannan shine abin da yake raji saboda duk abin da yake aikatawa ya ce ya aikata shi ne da wahayi ya ce wa ma fa'altuhu an amri atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma mun ba shi rahama daga wajenmu yana Allah ta'ala shi ya masa wahayi muka sanar da shi ilimi daga wajenmu shi ma da kansa bayan ya gama gaya wa annabi Musa abin da bai sani ba sai ce wa ma fa'altuhu an amri ba na aikata shi bane daga umarni na Allah ne ya gaya mai in yi haka kaga yayi daidai da maganar manzo Allah wa ma yandiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha na'am wa yad'i li nafsi annahu khatamul awliya ah to ai ai walitaka duk ma'anar wali shi da mai san Allah duk wani mai san Allah wali ne shi Allah ya ce ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun ku saurara dai waliyan Allah babu tsoro a gare su ba sa bakin ciki to kamar mai tambaya ce ya Allah wai su waye wayannan waliyan sai Allah ya ce allazina amanu wa kanu yattaqun su ne wa'anda suka yi imani kuma sun kasance suna jin tsoron Allah ashe duk mutumin da ya yi imani kuma yana jin tsoron Allah ya zama to wali to walitaka mataki mataki ne annabawa su ne na kololuwa su ne kololuwan wa'anda suka yi imani kuma suke takawa an gane ku na'am wa alaikum salam annabi eh, eh, to kaga shi shi shi ainihin tamim tamimun dari ya je ya gano shi da sa ya ga dajjal kamar yadda ya kawo ruwa ya cewa ya ganshi. ya ga jassas annabi sallallahu alaihi shi kuma sai annabi ya yi takaririn wannan abin da ya yi an wannan to in an kira wani shi manzo Allah dai abin da zai yi ruwaya ake masa shi wahayi ake masa yanzu za mu ɗauki wannan cewa abin da shi ta tabibu dari ai ba wahayi ake masa shi annabi kuma wahayi ne to manzo Allah ya karɓi ruwaya nan daga wajen tabibu kuma ya jingina abin zuwa ga annabi ne ni ga tsari ban ga ladabi a cikin ya dace gaskiya Allahu alam yasa ban ga dacewar shi ba sai shi bawan bawan Allah kila akwai yadda zai yi bayani ya nuna dacewar abu kai zai wakil kai baka hango wace hiba amma shi ya hango na'am na'am wa yadda ili nafsi annahu khatamul anbiya awliya kuma yana da awa ga kanshi cewa wai shine khatamul awliya wa yakunu zalika al-ilm huwa haqiqatu qawli fir'aun sai ya to wannan ilimi shine hakikanin maganar fir'auna cewa ana kuma al'ala namu huwa anna hadha al-wujud al-mashhud wa shine wato shine cewa lalle wannan duniya din wannan duniya wanda muke gani wai shi wajibun ne bi nafsihi shi ya tabbata ne da kanshi wannan duniya da muke gani ya tabbata ne ga kanshi laisa lahu salihun mubayyin lahu ba shi da wani mai halitta wanda yake ya bambanta da shi shi duniya kawai shi ya zo ne da kanshi ba wai akwai wani mai halitta ba ne daban-ban da shi a gani? Na, lakin haza ya ko sai shi wannan yana cewa wallah shi fir'auna yana cewa shi Allah ne shi fir'auna ya bayyana da inkari ga baki ɗaya? inda fir'auna ya nuna cewa ma alimtu lakum min ilahin gairi ni ban san kuna da wani abun bauta ba wanda ba ni ba kenan shi kadai ne abin bauta fir'auna ya fito kirkiri na'am na'am lakin kana fir'aun fil ba'in a'rifu billahi min a'raf a'rafu billahi min sai dai fir'auna ya kasance fil ba'in a koye a cikin zuciyarsa ya fi sanin Allah fiye da waɗannan mutanen su waɗannan fa su su bayan yan hakika su da gaske suke su Allah ne irin yanayin karatun da suka yi shi ya zuwa ga wannan wato mataki mataki mutum ke kaiwa yana bauta yana bauta yana bauta tun yana muridi a hankali a hankali ya koma kaza ya koma kaza ya koma kaza har ya koma gausu ya koma kaza ya koma kaza har ya zo ya kai matakin har ya wuce annabi har ya zo shi ma ya zama Allah shi kanshi har ya kai matakin da ba sai yayi sallah ba ba sai yayi azumi ba ba sai yayi kaza ba har ya kai matakin da duk abubuwan da suke haramun a da a gare shi ya zama halal yanzu yana iya luwaɗi da luwaɗi haram ne yanzu zama matakin iya kai akan iya luwaɗi ya ne sai ta luwaɗi da yara mutane A gani yanzu zina sai a kira zina da matan mutane yana sa musu albarka ne sai mutum ya yi aure da kanshi zai kawo matashi wajen wajen shehi ya sa ta albarka sai mace ta yi wajen wajen satanni a wajen shehi sai shehi ya gama barna ya gama cire gashin mulki sannan sai ya dawo mai mutum ya ta murna ya auri mace mai albarka shehi ya sa mata albarka a gani an yi an yi barna amma kuma ana murna a kan shi in wannan kuma za a bi ka dai ta hanyar karatu ba an karantar da kai matakin ka ya kai kana murna misali an gane wannan ku a nan wajen shehi zai zo a gaban ka shehi zai sha giya ka ga manya in ba shehi ba waye zai sha giya ya za lafiya kai ba ka sha giya za ka kwanci don matakin ka bai kai ba amma shehi ne shan giya ba matsala ba ne saka shehi da kashi zai bada kudi ya ce je ka zo min giya kana rawan jiki za ka je ka siyo giya ka bi wa shehi kuma a gaban ka shehi zai kora wannan giya ɗin kuma kana ba shi daraja kuma in wani abu ya ɗago na wannan giya za ka goga a jiki kana samu kana neman albarka na matan gane wannan su kaga wa'annan sun fi fir'auna haɗari shi fir'auna da ya ce ana rabu kuma la'ala ya san ƙarya yake yi an gane wannan ko shi sa annabi Musa alaihi salam ya faɗa a gaban sa Fir'auna bai musu ba ai ya ce annabi Musa ya ce masa laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbu samawati wal ardi basaira kai Fir'auna ka san babu wanda ya saukar da wa'annan ayoyi sai ubangijin sammai da kasai ka san ba wanda ya saukar da su Fir'auna kuma ya shiru ana kira irin wannan kufrul juhud kufrul juhud kenan ya zama to mutum ya san gaskiya bil batil amma kuma ya ƙaryata ta zuwa zai da ilimin zahiri a gane kaga irin wannan shi ne can inda nan musa suna kai annabi ko almuhim ya kaga shi fir'auna iri-iri ya san gaskiya shi sa Allah ta'ala ke cewa wa jahadu biha wa staiqanatha anfusuhum sun yi musun shi amma kuma ransa ya tabbatar da abu Allah zai na ake na gumul kitab ya arifu na hu kama arifu na abu na abu wa'annan da muka ba su littafi sun yi inkarin manzancin manzo Allah amma sun san manzo Allah ba kamar yadda suka san su Abdullahi bin Salam yace ma mun san manzo Allah biye da mu yace dalili mace takan ha'inci mijinta ta je ta yi zina baka sani ba a haifi yaro kace danka ne alhali ba ɗanka ba ne. amma mu da manzan Allah ya zo kiri-kiri mun gane shi ne ba wani kantama a gane inna ma masalu sifatikal linnasi kama da jumal ma'u ce su malaman yahuda da nasara sun siffanta siffanka ga mutane ya rasu kamar yadda tauraro ke siffanta ruwa kamar yadda ruwa ke siffanta tauraro kamar yadda ruwa ke siffanta tauraro idan irin ruwa ɗin da irin ruwa mai kyau ɗin na farin ruwa ɗin nan in ka zo in tauraro ya fito ka duba cikin rijiya ko ka duba cikin rafi za ka tauraro kal gashi nan to haka su malaman nasara da yahudawa masu son gaskiya suka siffanta manzan Allah wanda kana ganin shi ko kuma sauran annabawa sun siffanta manzan Allah kana ganin za ka gane sai za Abdullahi bin Salam ke cewa ya arifu na a shi za a yake cewa mu mun san manzo Allah biya ma da mu lokacin da manzo Allah ya bayyana ina ganin shi na gani an gano wannan ko na'am yau kana musbitan lisani lalle shi fir'auna ya kasance yana tabbatar da mahalici wa haula izannu anna anna alwujud almakhluq huwa alwujud alkhaliq lalle wayannan sun yi zato cewa wato shi wujud samuwa wanda yake makhluk shine samuwa wanda yake khaliq a gane mu ne mu ne wujudul makhluk Allah shine wujud al khaliq wato sun ce wato Allah wato bawa shine Allah kawai su fayi al abdu rabbun wal rabbu abdun ya laita shi liman mukallaf bawa ubangiji ne ubangiji ma bawa ne ya kai can ilimi na wane ne mukallaf to yanzu wai mukallaf wa mal والخنزير wal khinziru هنا ilahuna wa man illa rahibu fi kanisati da kare da alade ba wani bane face Allah abun bautan mu kuma Allah ba wani bane face fada a cikin coci an gane to mutumin da ya faɗi wannan aikin auna ya ma fi shi ma sanin addini amma wannan fashin shekul islam ne fa a wajen mabiyansa Me irin wannan katobara mabiyan suna girma shi ya yadda alade Allah ne ya idan fada a cikin coci ma Allah ne so kana da iko ka bautawa fada shi ya sanya ibn al-arabi al sahibu futuwatul makiyya ibn arabi ibn arabi ba ba alif da lamun ibn arabi akwai ibn al-arabi shi wannan al-maliki ne wani babban malami ne na malikiya ko mutumin jirki, an gani shine mai littafin ahkamul qur'an babban malami an gani ko to shi kuma wannan ibnu arabi shi wannan sufi ne yana da wani littafi futuwatul makiya yana da wani littafi fususul hukum ko fususul hikam littafin nan za ka ɗauka aljanu ke magana in yana magana gwalon gwalon gwalon wasu mangalu shi ne ake tunanin anya daidai yake so da rubutun ka gani zaka kawo kawon ba ba ɗan adam ke magana ba an gani a cikin sa fususul hikam na ba gane wannan to shi da yake cewa a cikin futuwatul makiya innal ladzina abadul ijla ma abadu wa wa'annan da suka bauta wa dan maraki ba su bauta wa wani Allah fir'auna dan aljanna ne an gane ka irin wayannan mutane in baka kira su zindiƙai ba za ka kira su wayannan su ne ainihin zanadika masu wasa da kwakwalwar mabiyansu misali na'am eh to gashi nan ko na ibn arabi wa amsali yau kamar ibn arabi da ire-irensa walamma ra'a anna shar'a az-zahir la sabila ila taghyiri to shi ibn arabi lokacin da ya ga shari'a na zahiri qur'ani da hadisi bai da iko ya canza shi ya san ce zai canza wani abu ba zai canza ba kamar yadda yan shi'a suke cewa qur'ani akwai ƙari a ciki akwai rage a ciki ko kaga yan shi'a suna karanta wannan qur'ani namu ne kan babin lalura ya sanya malaman malaman sun yi wani bincike sun ce za ka ga wato yana da wuya ga shi shi yayin da ce ba ƙura'ani fi ilimin shi manya-manyan ayatun layi ba ƙura'ani a kansu kawai suna zaben ayoyin da za su kafa hujja da shi ne kawai kan ahalin suna. kawai inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlul bayt kuma yudhhirakum tadhira wa idh tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin a tambahunna ala in ja'iluka lin-nasi imama ala wa min dhurriyyati ala la yanalu ahadu zalimin ire iren wayannan wurare qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba kaga wannan ya nuna babu abin da ake so mu yi face san ahlul baiti irin wayannan ayoyi amma dan shi'a babban malami ayatullahi ya kai gaya wajen ilimi bai haddace qur'ani ba an gano wannan dalili ba su yadda da shi ba amma idan suna magana da gama garin mutane sun suna magana da mutanen da ba ɗan shi'a ba su ce wai ahalu sunna suna musu kazafi wallahi tallahi su ne masu kafi kowa cancanta su yi imani da ƙur'ani? mutanen da suka ce sahabbai sun yi rida sahabban nan gaba ɗaya sun yi rida kuma sahabban da aka ce sun yi rida din nan su suka rubuta alƙur'ani. an gani kuma ƙur'ani an gama rubuta shi an gama komai da komai zamanin Usman bin Affan ana kiran qur'ani qur'anin mushaful usmani to mutanen da suka ce usman kafiri ne da abubakar da umar kafirai ne kuma su suka rubuta qur'ani to kana ganin ko da ya gama ya da qur'ani zaka ya yarda wallan sana a cikin rubuce rubucen su sun fada a fili a cikin usulul kafi alqur'anin nan da muke karantawa akwai ragi akwai kari a cikin sa qur'ani na gaskiya imamul mahdi zai zo da shi nan gaba yanzu suna karanta shi ne min babin taqiyya haka suka faɗa an gane wani ko to kaga irin wannan shi ibn al-arabi ibn arabi shi da ga cewa ba zai yi a iya canza shari'a na zahiri ba sai ya fito sai biyo ma shari'a ta bayan gida sai ce ilimi biyu ne akwai ilimin zahiri akwai ilimin baɗini wannan abin da muke karantawa na zahiri ne to akwai wani ilimi na baɗini wanda sai manyan malamai suke sanin shi a nan ne ya shigar da duk wani irin zindiƙanci a cikinsa na'am na'am wa qala an-nubuwa khutimat sai ce lafta dai an cika ta ta ƙare na'am lakin wilaya lam takhsu sai dai wani taka ba ta kare ba An lafta ta ƙare annabi ne khatamun nabiyyin amma ai ana buƙatar a samu khatamun auliya Wata fil wilaya ma huwa a'zam min al-nubuwa sai ibn arabi yayi da'awa a cikin walitaka abin da ya fi girma fiye da annabta kuma ya kuna lil anbiya wal mursalin yayi da awan matsayin da ya kasance na annabawa da manzanni wannan anbiya mustafiduna minha sai nuna hatta annabawa suna fa'idantuwa da da waliyai annabawa suna fa'idantuwa da waliyai an gane yayi wasu irin dabaru ya fasar wasu ayoyi a murde da ya cimma burinsa am kama tsala kamar yadda Allah ke cewa maqamun nubuwati fi Barzakin. ɗan rasuli wa dunal wali eh? makamun duguwa nan ne eh, ibn al-arabi ya fi wani kamar yadda ibn al-arabi ya faɗa ya ce matsayin annabta a cikin kabari ya fi na manzo amma bai kai na wali ba gudu wani irin eh, matsayin annabta a can barzahu yana sama da na manzo shi annabta amma bai kai na waliyi ba waliyi ya fi ya fi ya fi ainihin wa ya fi annabi shi kuma manzo bai ma kai annabi ba <laughs> wannan shi ake kira kalbul haqa'iq kalbul haqa'iq shari'a wannan kamar ya juyar da shari'a ne ai daga daga waliyi annabi sai manzo shi sai ce ainihin manzo shine kasa kasa sai annabi sanan wali shine sama an gani dan fa innal wilaya sabitatun lil mu'minin al muttaqin lalle walitaka tana tabbata ne ga mu'minai masu tsoron Allah kama qala ta'ala ala ku saurara inna awliya allahi lalle waliyan Allah la khawfun alaihim babu tsoro a gare su wala hum yahzanun ba sa tsoro a nan duniya ba sa bakin ciki a lahira allazina amanu wa kanu yattaqun su ne waɗanda suka yi imani kuma sun kasance suna kiyaye dokokinsa wanda huwa akhas min alwilaya annabta ya fi zama khas ya fi kebanta fiye da wali ko fa kullu nabiyyin wali wa laysa kullu waliyin annabi Dukkan annabi waliyi ne amma ba dukkan waliyi bane annabi wa risala akhas min an-nubuwa shi kuma risala ya fi zama khas fiye da annabta duk wani rasul fa kullu rasulin nabi wa laysa kullu nabi rasul kamar yadda faɗakarwa a gaba gare shi ya gabata a can baya eh. Walaikun salam. Kalmar me? Eh, babu likbar ne. Ausa umin babu sifat a taukiki a taukifiya. Salam. نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم القرآن كلام الله القرآن دايما كان الله ويشهد أهل الحديث wato ashabul hadith suna shaidawa kuma suna kudircewa a cikin zuciya in an ce kudircewa wato sun riga sun gina shi a zuciyarsu sun tabbatar da shi ba sa wani shakka a kan shi babu wani abu wanda zai iya kusan musu da shi in abu aka ce a kidan ka ne abu ne wanda sai da ka tsaya kai tunani a kan shi ka gamsu da shi ka tabbatar da shi a cikin zuciyarka to su ashabul hadith suna kudirce cewa lallai alqur'ani maganar Allah ne wa kitabu kuma alqur'ani littafin Allah ne kitabu alqur'ani duk dai maganar sa ne wa wahyu alqur'ani wahayin sa ne wa tanzilu alqur'ani saukakke ne Allah ne ya saukar da shi gairu makhluq ba halitta bane shi alqur'ani wa man qala bi khalqihi duk wanda yace alqur'ani halitta ne wa ta'adu kuma ya kudirce cewa alqur'ani halitta ne huwa kafirun inda. to wannan kafiri ne a wajen ashabul hadith kafiri ne a wajen ashabul hadis an gani to yanzu wannan an yi tafsir ne bil umum to yanzu idan idan duk mutumin da ya kudurce za mu kafa shi ba duka ba yanzu imamu ahmad bin hanbal lokacin da aka tambaye shi dangane da ainihin wato amirul muminin ma'amun sarkin musulmi ma'amun wanda yana daga cikin mutumin da ya tabbatar da cewa alkur'ani halitta ne kuma ya mai da shi ya zama to idan gwamnati aka rubuta syllabus na gwamnati akan cewa dole ne kowane malami ya karanta da shi na fatan gane wannan to akwai sarkin musulmi ma'amun da aka tambayi imamu ahmad shin menene mawkifin sarkin musulmi ma'amun kafiri ne yake la yace ba kafiri bane shi yace da dalili saboda babu wanda ya zaunar da shi ya tsaye mai da hujja ya kusa mai da shubha an gane aqidan da ya kudirce aqidan da ya tabbatar ya zama to aqida rasmiya ya zama official aqida aqida ne na kafirci amma shi ba kafiri bane sarkin musulmi shi yasa imamu amr ke kiran shi amirul mu'minin har ma kuma yana mishi addu'a na ba san gane wannan yana mishi addu'a misali cewa kaza ashe mutum na iya aikata kafirci amma shi ba kafiri bane saboda ba a mai da hujja ba ba a kusan mai da shubha ba Allah ta'ala yana zargin mutum ne min ba'di ma ta bayyana lahul huda wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma ta bayyana lahul huda duk wanda ya saba wa manzo bayan shari'a ta bayyana gare shi kenan idan ya saba wa manzo kafin shari'a ta bayyana ba na kan yana da uzuri wannan kenan sabawan wajen kafirci da wajen bid'a ya to ya aikata kafirci ba tare da ya sani ba ko ya aikata bid'a ba tare da ya sani ba shine ma'ana min ba'di ma bayyana lahul huda ko wannan aya ta yi magana wajen tafsir ne kawai wanda ya saba wa manzo an kawo man duk wanda ya saba wa manzo mutumin da ya fada cikin bid'a yayi ne ya saba wa manzo wanda ya fada cikin kafirci ba ya saba wa manzo to min ba'di ma bayyana lahul huda kai wani lokaci ma wanda ya fada cikin fasikanci mutum ne yana da mata ishirin kuma ya zo ya ji labari cewa musulunci addini ne zo musulunta bai taɓa sanin cewa musulunci mata hudu kawai ake takaita gare shi ba kawai ya ci gaba da ainihin zama da matan shi ishirin suna ta haihuwa ba tare da ya samu wani bayani ba yana cikin ƙauyen ƙayau na fasan gane sai ya mutu a haka ba tare da wani malami ya mishi bayani ba ba tare da wani ya mishi inkari ba ya hukunci ƴaƴan da ya haifa idan yanzu wannan bawan Allah ya rasu shin 'ya'yan za su gaje shi gaba ɗaya kuma za mu ware mata hudu ya ba su da zuwa a kore ka ce ƴaƴan zina ne <laughs> ina ba ta gane wannan saboda haka min ba aji ma sai hujja ta bayyana su haka wajen tafsir da wajen tafsir da wajen tabdi dole sai ya zamanto hujja ya bayyana idan baka sani ba sai ka fada cikin bidiya Allah ta'ala ya maka afuwa gani kisa Allah ya fito da abun fili cewa ma kana Allahu yudilla qauman ba'da iz hazahum hatta yubayyana lahum ma yaqul Allah bai kasance zai jingina wasu mutane zuwa ga bata ba ya batar da su bayan ya shirye da su har sai ya musu bayanin abin da za su yi takawa daga cikin batarwa fasikanci bata ne bid'a bata ne kafirci bata ne to Allah baya jingina kowa zuwa ga ɗaya daga cikin wannan har sai an masa bayani an mai bayani ya fahimta kirikiri misali can ayin da Allah ya cewa ma samu da ku fahadainahum fastahabul huda ala fastahabul ama ala huda fastahabul ama kaga shi fahadainahum sai da muka shiryar da su aka yi musu bayani illa dalla sai suka zabi bata akan shirya kaga an musu iqamatul hujja da kuma izalatu shubha wannan shine aqida na salaf an gano wannan ko na'am saboda haka wannan wato cewa alqur'ani halitta ne kafirci ne yawwa wa man qala bi yi wa taqadum fa huwa kafirun inda wa qur'an alladhi huwa kalamullahi wa wahyuhu huwa alladhi nazala bihi shi alqur'ani wanda shine maganar Allah da wahayinsa shine dai alqur'ani wanda mala'ika jibril ya saukar da shi ala rasuli ya saukar da shi ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Qur'anan arabiyyan li qaumin wato alqur'ani balarabi alqur'ani an saukar da shi da wani yare da yaren larabci li qaumin me ya'lamun ga mutane wanda suke da sani suke shirin wa nazira alqur'ani mai albishir ne ko mai gargadi ga mutane kama qala jalla wa ala kama qala azza bi kamar yadda yake Allah ta'ala mabuwayi ne daga cikin masu magana yana cewa wa innahu latanzilu rabbil alamin lalle alqur'ani saukakke ne na ubangijin talakai nazala bihi ruhul amin ruhi amintacce shi ya saukar da alqur'ani shine malaika jibril ala qalbika litakuna min almunzirin ya saukar da shi a zuciyarka. dan ka zamanto daga cikin masu gargadi bilisanin arabiyyin ya saukar da shi da harshen larabci bayyananne a gani su a sha'ira kuma ka ja a sha'ira a sha'ira tana cewa alqur'ani alqur'ani Maganar Allah ne amma kuma alkur'ani ba larabci ba ne ba ajamanci ba ne sannan kuma babu takadimi babu ta'akhiri a kan shi an gani Allah ta'ala yana magana ba larabci Allah baya magana da larabci Allah baya magana da ajamanci a cikin maganar Allah babu takadimi ba ta'akhir a maganar Allah babu harfa babu sauti to me zamu ce kan wannan to yanzu tunda sun faɗa sun ce alku sun ce maganan Allah Allah yana magana amma maganarsa babu harfa babu sauci babu larabci babu ajamanci babu takadimi babu ta'khiri to yanzu mu dauki wannan magana na asha'ira mu auna alqur'ani da shi shin a wajen asha'ira alqur'ani magana Allah ne kenan saboda alqur'ani larabci ne shi alqur'ani harafi ne shi alqur'ani akwai takadimi akwai ta'khiri ya riga huwa huwa ya riga Allahu Allahu ya riga ahad su sun ce magana Allah wani baya riga wani kawai a dukule yake kawai dukan lokaci ne suke fitowa to ta ya za a yi hankali ya dauki wannan su sun ce wai wannan shine ilimin hankali hankali ya tabbatar musu da cewa alqur'ani idan an ce wani ya riga wani Allah ya riga ya faɗi gul sannan ya ce huwa sannan ya ce lahu sannan ya ce ahad Allah ya riga faɗin alhamdu sannan ya ce lillahi sannan ya ce rabbi sannan ya ce alamin ka ce in an ce haka wannan wanda aka riga faɗa shi ya fi daɗewa wacce ya zama sabo wannan wannan sabo ne saboda haka kawai kaza wato in an ce in an ce wani ya riga wani kenan wani wanda ya zo daga baya ya zama sabo shi kuma Allah babu wani abu sabo na shi duk abu na shi kadim ne duka da sauransu ka duba irin kwakwalwansu mai rauni sun manta maganan Allah dama siffan Allah ne yana kuma tare da shi tun fil azal Allah yana yana fitowa ya faɗe shi duk sanda ya ga dama kasancewan ya faɗe shi duk sanda ya ga dama bai nuna sabo bane tun tuni maganar nan yanzu a cikin a cikin ma maganar mahaluki ana samun wannan yanzu za ga kasar din malami kasar din malami malami yayi yayi karatu shekara goma da kauce wuce za a iya fito da karatun yanzu yanzu fito da karatun da aka yanzu ya nuna maganar malam sabo ne to wannan a ce kasa na fashe kana wajen talatin da suka wuce ba malam wannan kasa din a ce kasa din wallahi ga shi kaman sabo amma ba amma kuma kasa din ya dade to shine yanzu karatun malaba gumi da ake sawa cikin talabishin ko rediyo malam ya wajen shekara 20 da wani abu da rasuwa amma ga karatun yanzu muna ji Ta ce karatun ji sabo ne ba sabo ba ne to wannan ga halitta kenan ballanta na Allah subhanahu wata'ala an gano wannan ko hmm. to saboda haka asha'ira ko da sun ce ma alqur'ani maganar Allah ne sun faɗa ne kawai min babin taqiya amma su ma sun yi daidai da mutazilawa wajen inkarin cewa qur'ani maganar Allah ne dan su sun ce Allah yana magana amma ga yanda maganar Allah yake shi yasa imamul imamul bayjuri daga cikin yan asha'ira ya tabbatar da cewa ce wanda muke yi wannan qur'anin magana Allah ne majaz ne ba hakika ne. an gane saboda kasan su a ƙa'idansu magana Allah babu larabci kuma qur'ani larabci ne maganar Allah babu babu ajamanci kuma qur'ani maganar Allah babu takaddin babu ta'khir babu harfa babu sauti kuma duk qur'ani akwai harfa akwai sauti an gane yayi to mu ɗan ahlus sunna mu wannan dai qur'anin haka Allah ya saukar da shi haka Allah ya faɗe shi hmm. mutumin da ya inkarin wannan a wajen mu dan bid'a ne shi na'am na'am wa huwa allazi ballaghahu ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam ummatahu wannan shi qur'ani shi ne wanda manzon Allah ya isar da shi zuwa ga al'ummansa kama umara bi umara bi fi qawli ta'ala kamar yadda aka yi umarni da shi a cikin maganar Allah da yake cewa ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik ya kai wannan manzo ka isar da abin da aka sauka ma daga ubangijinka وكان الذي بلغه بأمر الله تعالى كلامه عز وجل يا Ya kasance abinda من Allah ya يكسر da umarnin Allah shi ne maganan Allah ne dai wanda Allah shi ya faɗi shi azza wajal wa fihi qala sallallahu alaihi wa sallam wato game da maganan Allah shi ne manzo Allah yake cewa atamna uni an uballiga kalama rabbi shin za ku hana ni in isar da maganan ubangiji na za ku hana ni na huwa allazi tahfazuhu sudur shi qur'ani shine wanda ƙirji ke haddacewa bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin lazina utul ilm shi qur'ani shine dai wanda girji muke haddace shi a cikin girji wa tatlurul alsina shine dai wanda harsuna ke karantawa harsunan mu suna karanta alqur'ani wa yuktabu fil masahif kuma shine wanda ake rubutawa a fallan saka daga shi nan muna karanta alqur'ani a lissafi ko kai kai ma tusarrafu yadda aka sarrafa shi da karatu mai karatu yadda aka sarrafa Qur'ani da karatun bai karatu wa lafazu lafizin ko wa lafazi lafizin da lafazin mai lafazi wa hifzi hafi da hadda mai hadda wa haisu tuliya kai duk sanda aka karanta shi ne wa fi ayi mawdu'in qur'a a ko ina aka karanta shi ko a rediyo ne ko a kazari ko a talabijin ne ko misalin an karanta shi ne a ina ne au kutuba ko kuma ko ina aka rubuta shi a cikin littafi na mutanen musulunci da kuma allo na ƙananan yaran su aka rubuta da walinta duka shi magana Allah ne gashi da ce ga magana Allah na rubuta ga magana Allah na wannan karantawa an gani yanzu muka ji wani ya ce an ce duba haram take banda na babba na kofan gabas wa za mu ce ya faɗa za mu ce shata ko kaga wannan magana duk da magana ya fito a baki na an san ba nawa bane ni ma yi kotin maganan wani ne to idan idan usu yan yan su yan bid'a sai ce ma yanzu wannan bai karanta yanzu kenan ka ce maganan Allah ne kenan Allah ne yake magana ne yanzu ka ce maganan Allah ne to yanzu wannan yaron da yake tilawa shi ne Allah to ka ce maganan Allah ni dai na ga yaro da yake tilawa ko kuma kasar yanzu kasar da kake bautawa wannan daga shi yanzu an sa shi a cikin audio audio na karanta alif lam mim tanzilul kitabi min rabbil alamin am yaqulu naftara kaza kaza kaza kaza da su. to yanzu wannan karatun da muke ji yanzu Allah ne yanzu sautin nan kaza kaza a'a mu dai mun ce wannan abin da wannan yaro ya karanta magana Allah ya karanta kamar yadda magana ta ce ke ba na bike min bin zikirai habibi wa manzili bi sikdin liwa bayna dahuli fa haumali fa tuziya fal bikirata lam ya'fu rasmuha bima nasajadha min jalubin wa sham'ali to yanzu wannan magana da na faɗa yanzu maganan waye ya haya ne ta ce maganan waye man qailu man qailu hadha al-qais qailu hadha imrul qais ko kaga wannan dole ne magana ana jin kamar ibnu taymiya ya ce innal kalam inna ma inna ma yuzafu ila man qalahu mubtadi'an la ila ila ila man qalahu muballigan mu'addiyan magana ana jingina shi ne zuwa ga wanda ya faɗe shi da farko ba ana jingina shi bane zuwa ga wanda ya faɗe shi yana isar da sako yana kai sako zuwa ga mutane an gane wannan ko saboda haka ana duba asalin wanda ya faɗa ne saboda haka in dan karamin yaro ya karanta dan an rubuta shi a allo dan an rubuta a ballan takarda wannan bai fitar da shi da kasancewar shi maganan Allah ba nam fa man annahu makhluqun fa huwa kafirun billahi duk wanda ya rai cewa qur'ani halitta ne shi kafirun ne billahi alazim an gane ya kafirce wa Allah da girma Thank

ba za ka iya zuwa wajen gwamnati ba akwai manya-manyan malaman gwamnati irin su ibn Abidu ad su sai wanda suka zaba yana da aƙida irin nasu zai iya ganin gwamnati to irin su imamu ahmad din da sun saba wannan ƙa'ida, ba za su iya zuwa wajen gwamnati ba suke shi ne bayani an gani bil hasali ma an kama su an zaune akan cewa lalle sai sun yarda da aƙidan gwamnati saboda haka shi sarkin shi miyagun malamai suka rude shi an gane ko sai ya dauka cewa wannan akida akida mai kyau ne har yana kashe jama'a kan haka shi yasa kaga daga cikin adalci na salafiya shi wannan malamin imamu ahmad kullum sai an bai bulala ba kullum sai an zane shi shi me za ce kan qur'ani yace qur'ani maganar Allah ne saukakke ne ba halitta bane ai ta mai bulala ce to har yanzu da sauranka sai da aka yi shekarar shekaru ana mai bulala amma wannan bai sa ya kafirta sarakunan ba wannan kuma bai sanya ya ce a fito a yi zanga-zanga ko a fito a ɗauki makami ko a fito a yaƙe su ba A nare ko bil hasali ma lokacin da malaman fikihu manya-manyan malamai suka ce lokaci yayi da za a yi khuruji imamu ahmad ne yayi munazara da su suka ce gaskiya su ba za su iya haƙuri da wannan aƙida ba wannan wannan shugaba shugabannin nan sun zo sun takura ana ta mayar da mutane kaza yan bid'a ana ta karantar da da kaza lokaci yayi da za a zo a yaƙi gwamnati imamu ahmad ya ce su yi haƙuri kuma ya yi munazara da su ya kayar da su ya zama to ba su ɗauki makami ba to da suka yi wannan biyayya Allah ta'ala sai ya nuna musu cewa lalle duk mutumin da ya bi shi Allah sai ya ba shi nasara ta wata bangare wani ɓangaren. an gani ba su ɗauki makami ba amma sai Allah ya ba su nasarar da ya fi makami sai ya zama to duk sarakunan da suke da aƙidar sun mutu sarki na ƙarshe almutawakkil wanda shi ne na ƙarshe daga cikin zuwan da aka zuwa ashe shi a zuciyar shi yana son ahalus sunna kuma abubuwan da ake yi ga ahalus sunna yana damun shi lokacin da suka mutu gaba ɗaya ka naɗa shi nan take abin da ya fara shi ne ya kori wayannan malaman mutazilawa gaba ɗaya a farin shi yasa aka fito da imamu ahmad daga kurkuku kuma ya bashi jagoranci na malamai a wannan lokaci duk wani mutumin da za a bashi aikin gwamnati sai ya zo an mai screening ta wajen imamu ahmad idan imamu ahmad ya ce wani dajjal ne shi dan jahiliya ne shi kada kada ba shi aiki ya kare to da haka imamu ahmad ya kakkabe duk wayannan yan jahiliya da mu'tazila an gane sai zaman to gwamnati ta zaman to a hannun ahlus sunna da tun daga lokacin har zuwa yau mu'tazila ba su ƙara dagawa sun karbi ba tun daga lokacin shi ya sanya wato wulakanta malamai da azabtar da malamai guba ne su sun daɗe suna yi amma da Allah ta'ala ya kashi ba da nasara sai da aka manta da zilawa a cikin tarihi sai dai kawai wajen karatu ko a ce akwai zilawa an gane kaga ba su ɗauki makami ba amma sai gashi gwamnati ya zo hannunsu saboda sun tsaya sun bi manhaji na salaf idan muka tsaya muka bi manhaji na salaf muka yi haƙuri da zaluncin shugabanni an gane muka muka ɗauki abin Allah ne ya kaddara ko muka tsaya muka bi ka'idojin da ya kamata mu bi idan shugabanni suna zalunci akwai ka'idojin da ya kamata mu bi na gyara to Allah ta'ala sai ya taimake mu ta hanyar da mu ba mu yi tsammani ba amma idan muna ganin karfin mu ne zai zai karba mana sai Allah ya bamu da karfin mu kamar yadda 'yan Najeriya ke gari zai ce su za su zaɓi shugaba shugaba wani shi ne zai musu adalci su sun riga sun san adali sun san zuciyarsa adali ne shi lalle shi ne zai fitar da mu lalle shi zai kyau tana zaɓen sai Allah ya nuna musu kuskurensu to gashi kun zaɓe shi yanzu na baku da shi sai ya muku halarci mu gani an gani amma idan kun idan kun yarda Allah ta'ala ya zaɓa muku to lalle ka zaku ga zaɓin Allah an fahimci wannan to su yan Najeriya kullum tunanin su sune za su iya zaɓen shugaba su ne za su iya fitar da shi su ne kaza su ne kaza Allah ta'ala shi taimake mu wa alaikum assalam su a sha'ira inda na ga mafi yawa da cikin maganganun su an auna su kafin shi ne to ya hana a kasa su ta'awilin da suke yi ne a to ai aqidan ash'ari kafirci ne amma kuma mafi yawan ash'ari din wato wasu tawili ne sun dauka cewa abin dalili an gane ku saboda shubha wanda wanda ya tsayu gare su kuma sannan an lura malaman su mutanen kirki ne masu san gaskiya ne mafi yawan manya manya malaman ash'ari an lura mutanen kirki ne ko mutane ne wanda da za a samu wanda ya musu bayani dalla dalla da sun bi yasa kaga wato za a faɗi a ƙidan a sha'ira bid'a ne amma ba dukkan ba ba ne ɗan bid'a wani ba sha'ari bai samu bayani ba ne dalla dalla an gane ku yawwa inda inda a wancan zamanin ne inda inda misalin wa'annan malaman da malaman da suka yi uzuri ga suka yi uzuri ga su imamun Nawawi suka yi uzuri ga su Ibn Hajar suka yi uzuri ga kaza su imamu suyudi inda a yanzu ne da da an samu wasu wayannan su ba da sai yan mumayya ne su sai mumayya ne gashi an ce duk wanda ya ce kaza dan bid'a ne amma gashi wayannan sun faɗi bid'a an yi bid'a san da su ina fata gani mutanen ka sai ai mumayya ne ya za a yi ai sun aikata bid'a ya kamata a bid'a san da su to ai akwai abin da ake dubawa kafin a bid'a san da mutum wato koda ya aikata ko koda ya aikata kafirci kafin a yanke mai hukunci akwai ainihin abubuwan da za a duba kafin a yanke hukunci idan wayannan sharuɗa ba su cika ba sannan babu mani'u ba za a yanke wannan hukunci ba to su abin da ba sani ba kenan su sun san kawai dai wane yayi kafirci to magana sharuɗa da mani'u ba sani ba su shi yasa ba sa yin uzuri kwata-kwata ga duk wani malamin da ya kuskure nan take za su yi masa diran mikiya kuma wai suna kiran wannan da'awa nasu salafiya idan mutum ya musu gyara sai su ɗauke shi maƙiyinsu ne babu wani mai kiyayya ga salafiya kamar su an gane ku Allah ta Allah shi kiyaye to Allah shi taimake na shi ke ku insha Allah Allah ya kai mu sace mu na'am to bismillah sai eh, yau yau yau muke so

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك